Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Juma'a goma ga watan Disamba. kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Hukumomi a Iraki sun tabbatar da karɓar ragamar yaƙi da ta'addanci daga ƙasashen ƙetare. Amurka ta nuna rashin jin daɗinta akan irin kisan gilla da aka yi wa al'umma a Myanmar. Ana dai ci gaba da gudanar da allurar rigakafin COVID-19 karo na uku a Amurka. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Najeriya mai tsananin fama da rashin tsaro ta kaddamar da jiragen yaƙi na ruwa wajen 121 shin kwance ne ko sababbi? babu da can kwaskwari a sabbin jirage ne dan an siyo su daga france an siyo su daga south africa spain da kuma vietnam To sai dai har yanzu wasu 'yan Najeriya musamman ma a shiyar Sokoto da Kebbi da ke fama da kashe-kashen jama'a na ganin ba a so ne a yi ta kare da 'yan ta'adda. Ana yin abun amma kama ba a sa ya kare. Mun ga mota goma sha ɗaya sun shiga sabon birni da tanka biyu na yaki. Amma ba ɗaya aka kai hari kawai ita ɗai. Da Allah wai menene wace ajanda ce ɓoye na a san aka halaka mu? kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya alhakin jagorancin yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a iraki a yanzu ya koma daga hannun Amurka da ƙawayenta zuwa ga jami'an tsaron Iraki. Jami'an Iraki suka sanar da haka a sanyin safiyar jiya Alhamis. Suna masu cewa dakarun Amurka da na ƙawance za su kasance ne kawai don bayar da tallafi kamar yadda aka bukata. Za a ci gaba da yin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron Iraki da na ƙawancen ƙasa da ƙasa. kana matakin ba da shawarwari da tallafi a cewar manjo janar sa'ad man shugaban hukumar tsaro da yada labarai ta iraki wanda ya shaidawa manema labarai a cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta suka fitar mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta rundunar ta sojojin iraki lieutenant janar abdul amir al-shamari ya ce lokaci ya yi. Alshamari ya ƙara da cewar sojojinmu sun nuna iyawarsu na ci gaba da fafutukar 'yan ta'addan Da'ish. Muna sa ido a nan gaba tare da begin samar da kwanciyar hankali, tsaro da wadata ga maza da mata na Iraki. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta fusata da rahotanni da ke nuni da cewar sojojin Myanmar sun tattara tare da kashe wasu mutane goma sha ɗaya a yankin Sagai da ke arewa maso yammacin ƙasar. An zargi sojojin da harbin mutane tare da ƙona gawarwakinsu, an gano gawarwakin ne a wani ƙauye. Hotunan bidiyo da ke nuna gawarwaki da aka ƙona. na yawo ne a shafukan sada zumunta kuma wasu kafafen yada labarai sun buga hotunan ciki har da tashar labarai ta mayammar na. Mun fusata da rahotanni masu sahihanci da suka ruwaito cewa sojojin Burma sun ɗaure wasu ƙauyawa goma sha ɗaya da suka haɗa da yara a arewa maso yammacin ƙasar Burma tare da ƙona su da ransu a cewar Price. ya sake ta kiran da Washington ta yi na sojoji da su kawo ƙarshen amfani da tashin hankali da kuma sakin waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki na ranar ɗaya ga watan Fabrairu, an gano gawarwakin ne a wani ƙauye da ke Sagai. yankin da aka yi ta gwabza ƙazamin faɗa tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga masu adawa da mulkin soja suka kafa, in ji mazauna yankin waɗanda suka ce wasu daga cikin waɗanda wannan abin ya shafa an kashe su ne suna raye kuma aka ƙona su. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka na tsammanin haɓaka gabatar da rigakafin COVID-19 tare da buɗe kashi na uku na allurar Pfizer ga mutane da ke da shekaru goma sha shida. Amurka da sauran ƙasashe da yawa tuni sun buƙaci manya da su sami abin ƙarfafawa don haɓaka rigakafi watanni bayan rigakafin farko. A cikin Amurka maganin Pfizer shine kawai zaɓi ga yara da matasa. Hukumar Abinci da Magunguna ta Amurka a jiya Alhamis ta share ƙarin kashi ga waɗanda shekarunsu suka wuce goma sha shida zuwa sha bakwai kuma cibiyar kula da yaɗuwar cututtuka da sauri sun amince da haɓakawa ga waɗannan shekarun sai dai ba a bayyana ko matasa za su karɓi allurar ba. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya wadda kamar yadda aka sani tana matuƙar fama da rashin tsaro. A ci gaba da ɗaukar matakan da gwamnatin Najeriya ke cewa na daƙile matsalar tsaron ne jiya shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da jiragen yaƙi na ruwa ɗaiɗai har 121 baya kuma ga wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Hassan Maina na da cikakken rahoton. girma Muhammadu Buhari ya kaddamar da jiragen ruwa 121 da kuma jirgi guda ɗaya mai saukan angulu da ake kira Augusta Helicopter. Kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan Navy Commodore Suleiman Dahun ke mun karin bayani akan sabbin jiragen ruwa 121 da gwamnatin tarayya ta samarwa Dakarun. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awul Zubairu Gambo, ya ce za a tura jiragen ruwan sassa daban-daban na ruwan kasar don aikin samar da tsaro da kuma sintiri. Komodo Suleiman Dahun ya yi ƙarin bayani akan wannan batu na babban hafsa. Eto eh wato kasan san akwai al'amarin tsaron al'ummu wanda kuma muna ganin da yanzu da an daga da su za a samu ci gaba a yankunan da ake saboda a wannan matsalolin da ke aukuwa a ruwan Najeriya. Gaskiyar magana shi ne yana da sojoji ne da suka kware a fasahar fada da wa'annan miyagun ayyuka da ake samu a cikin ruwan ruwanmu. Dama abin da yake ci mana to a kwariya ne rashin kayan aiki a kwadin layin hamdi shugaban kasa ya ba da kuma shi an ba da kuɗi an sai waɗannan jirage saboda haka in sha Allahu za mu ga canjin yanayi a ruwan Najeriya. Duba da wannan shine karo na farko da aka kaddamar da fiye da jirage ɗari ga wata rundunar sojan Najeriya. waɗannan jiragen anya sabbi ne ko dai an kuskure wasu ne har ila yau ga navy komodo suleiman dahun a sabbin jirage ne gaba daya abin alfahari a cikin wannan magana shine ɗaya ne daga ciki a nan najeriya aka gina shi wato a gidan navy ship oji a nan da mu a victoria island injiniyoyin mu na navy suka gina daga farko har ƙarshe babu nan can kwaskwari a cikin daga cikin jiragen nan sabbin jirage ne dal an siyo su daga france an siyo su daga south africa spain da kuma vietnam abubakar Abubakar Abdulsalam mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a ruwa. Jiragen ruwa da shugaban kasa ya kaddamar na mayakan ruwa saboda ba karamin taimaka za su yi ba saboda su ana ayyuka da su akan ruwan teku kan ruwan teku tana da girman gaske waɗanda wayannan jirage idan an fasalta yadda za a tsara ayyukan su a bangare daban-daban daban to ina ganin idan an karo ninkin na wa'anda aka saya dinna ma har yanzu ana da bukatar wannan zai inganta tsaro ayyukan kan ruwa zai kawo sauƙi masu shozojin ruwa a wajen gudanar da ayyukansu a kan ruwa. Masana na fatan waɗannan sabbin jirage za su taimaka domin shawo kan matsalar tsaro a cikin ruwan ƙasar. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yanke hukunci kan ƙoƙarin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kare wasu takardu daga kwamitin majalisa da ke binciken tashin hankali da aka yi a babban birnin ƙasar a ranar shida ga watan Janairu. alkalan guda uku sun ce a jiya alhamis akwai bukata ta musamman ga 'yan majalisun dokoki su samu takardun da kwamitin ya nema amma Trump ya nemi a toshe duk wata dama da za ta ba su izinin ganin takardun har da yin amfani da ƙarfin zartarwa. Kotun ɗaukaka kara ta yanke hukuncin cewar umarnin da ya hana hukumar ajiyar kaya ta National Archive mika takardun za ta kare ne nan da mako biyu ko kuma lokacin da kotun koli ta yanke hukunci kan ɗaukaka ƙara da ake sa ran tsohon shugaban ƙasa Donald Trump zai shigar. Wata haramtacciyar ƙawancen tsageru da ke kai hare-haren ta'addanci a Pakistan ta yanke shawarar ƙin tsawaita wa'adin tsagaita buɗe wuta da gwamnati na tsawon kwanaki talatin tana mai zargin ɗaya ɓangaren da rashin mutunta sharuɗɗan yarjejeniyar ƙungiyar da ake kira Tarik Taliban Pakistan wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan ta sanar da hakan a jiya Alhamis sa'o'i kaɗan kafin ƙarshen yarjejeniyar ta wucin gadi a hukumance bayan fara aiki a ranar tara ga watan Nuwamba. Wannan fahimtar daina da nufin share fagen tattaunawa a nan gaba tsakanin makiyan biyu kuma sabuwar gwamnatin Taliban ce ta shiga tsakani a makwabciyarta ta Afghanistan inda shugabannin kungiyar TTP da jami'an tsaro suka daɗe suna fakewa ɓangarorin biyu a lokacin sun amince da tsagaita buɗe wuta dangane da ci gaban da aka samu a shawarwari na kai tsaye sai dai mai magana da yawun kungiyar Muhammad Kursani a wata sanarwa da ya fitar yana mai cewa gwamnati ba ta aika da tawagarta domin wannan tattaunawar ba haka kuma ba ta cika alkawarin da ta ɗauka na sakin fursunonin ttp 200 ba To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda aka sani dai shiyar Sokoto da kyabar Najeriya sun ƙara fama da bala'in rashin tsaro a 'yan kwanakin nan har zuwa jiya Alhamis. Kan wannan wakilin muryar Amurka a shiyar Muhammadu Nasir ya haɗa mana wannan rahoton. jihohin arewacin najeriya musamman na arewa maso yamma na ci gaba da fuskantar munanan hare-haren ta'addanci waɗanda a iya cewa suna dab da ƙare jama'ar yankunan da suke haddaba na baya-bayan nan mafi muni shine wanda aka kona matafiya uku a jihar sokoto wanda jama'a ke ci gaba da nuna juyayi a kai wanda jama'ar yankunan ke tunanin ko wata ajanda ce aka kulla da gwamnati don a ƙare jama'ar dr yakubu gobir shine shugaban kungiyar cigaban al'ummar gobirawa muna ta bayani hukuma dai kamar dai ana yin abun amma kamar ba a sa ya kare mun ga mota goma sha ɗaya sun shiga sa birni da tanka biyu na yaki amma daba ɗaya aka kai hari kawai ita ɗai da Allah wai menene wace ajanda ce boye na a san aka halaka mu wannan mota da an ka halaka wanda ke cikin ta duka 'yan gudun hijira ne za su bar kasar saboda ganin cewa an ɗauke musu dabbobi an sa wuta ga sauran abin da ya rage gona sannan kuma an za musu haraji su biya kuɗi sannan an kawo su shugabanni an kafa ba nasu shugabanni ba. Wannan lamarin dai ya janyo hankalin kungiyoyi da hukumomi a duniya na kira ga gwamnatin Najeriya akan ɗaukar matakan shawo kan matsalolin rashin tsaro kamar kungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya wadda ta yi Allah wadai da wannan aika-aikar har take ganin cewa yanzu a Najeriya rayuwar ɗan tsako ta fi ta bil'adama daraja a cikin wani bayani daga mataimakin shugaban kungiyar mai kula da jihohin arewa da abuja rebran john joseph hayab wanda jaridar bangar ta wallafa to amma bayan faruwar wannan lamarin kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto kamaluddin kola okulula ya ce jami'an tsaro sun matsa kaimi ga sintirin hanyoyin da ke yankin Tun daga wannan lokacin ana ci gaba da sintirin wannan hanyar har zuwa shinkafi don dakile ayyukan 'yan bindiga kuma ana ci gaba da ɗaukar matakai na kada sake aukuwar haka. To sai dai Dr. Yakubu Gobir na ganin cewa. Wannan kuwa na farga jaji ce domin mai complain mutanen ga an san inda suke ba inda dajin bisa ba ne me yasa ba a zo a kakaɓe su su nawa ne Najeriya ta ko Liberia daga yaƙi da sauran ƙasashe nan cikin Afirka. to me yasa ba aka bar abun a ta kashe jama'a abin nan jama'a dai na ganin kamar da gangan gwamnatin Najeriya ta kyale wani bangare na kasar yana shan ukuba farfesa Bello Dodon Bada na cikin masu ganin hakan ina tabbatar ma wannan abin da ke faruwa da kudancin najeriya yake faruwa irin inda shugaban kasa ya tafi da yanzu gwamnati ta wani abu dole kada ka manta da magana yan da da ta hito daga can gwamnati rudewa ta yi duk abin da suka soyi musu an kada ka manta irin maganganun da sarakuna sun ka dora yi har da shi ma a lafin na oyo waɗannan shaye-shayen arewa aka washi ba a shekara ruwan noce matsawa ana mana haka ina tabbata maka ko akuya ta matsa tana cizawa sannan kuma su yi hankali da radda mutane sun ka gane sun ka waiwayo su wallahi ba ta kyau wani bayani da ɗame sa na nuna cewa duk da santalin da kwamishinan 'yan sanda ce ana yi akan hanyar isa zuwa shinkafi an sake kai hari cikin daren jiya alhamis akan wata motar matafiya da ke dawowa daga kasuwar shinkafi kamar yadda wani mazaunin yankin na isa ya shaida min dama yan sanda nan sun ɗauki mu gawokin mutane sun yi sun yi babba asibitin isa da yanzu to yanzu dai an dauko kusan mutum bakwai cikin motar da yara ƙanana da mata da maza sannan magana gara nake ma yan minit da yin abun yanzu dai rayukan 'yan najeriya na cikin halin rashin tabbas musamman a yankin arewa duk da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad. Idan an kasance tare da mu a shirin hantsi za a ji wannan takaddama kan alfanun kafa hukumar daidaita bayanai ko data a halin da ake ciki. najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da martabanta ta zube a idanun duniya ko gwamnati ce ta yi magana shauran ƙasashen waje ba amincewa suke ba bare kuma a ce wai wani majalisar dattawa su waɗannan ai ruwa ne ya kare ma ɗan kada bai gama wanka ba ga babban matsalar da ta damu mutane rashin tsaro fatara da talauci da yunwa da damu mutane mutane ba su iya cin abinci su uku a rana wanda ma suke iya cin abinci su uku ya wuce talaka bugu da ƙari mutanen da ake ta kashewa a sanadiyar rashin tsaro na 'yan bindigan nan gwamnati ta kasa komai a kai shi ya fi damun mutane idan in aka samu aka yi maganin wannan duk wani abu kuma da zai taho mai sauki ne ba sai ta yi wani irkiro wani abu na daidaita bayanai ba sannan kasashen duniya za su kalli martabar najeriya To sai a kasance tare da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. da shimfiɗar shanye kwanar ƙarshe ta ƙarƙare ƙarken shekarar 2021 ya sa shirin manuniya ya ga ya dace dai ya fara waiwaye. Musamman ganin duk lokacin da aka cinye zangon zazzage zallan shekaru suka ƙarƙare to sashen Hausa na muryar Amurka kan yi amfani da damar ƙarshen shekarar na waiwaye a cikin shirin da yake gabatarwa. To in shi yana fita, matarsa na fita, mataimakin shugaban ƙasa na fita, waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a kasafi ina suke zuwa. A ce arewa wai ka kafin ka yi noma sai ka biya dan bindiga kuɗi kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi abinda muka yi ma jama'a alkawari kenan. a shugaban ƙasa muhammadu buhari ya karbi ƙasan nan a lokacin da komai ya taɓarɓare ne kuma tsaro ba wani abu ne da za ka wayi gari kawai kamar ka gina gida ne kawai ka fenti ba. wannan gwamnatin da take neman kuɗi kamar ta kama talaka ta siyar ta jin majinyacin corona ana kashe min miliyan ɗaya ba sai inda ƙarfi ya kare. jari na jari hujja shi dama kullum sharan da yake ba gwamnatoci shine a cire wannan tallafin amma abin da nake kallo a duk irin yarayuwar mu na najeriya nahiyar afirka menene ake matalaka da ya wuce wannan waɗannan faso mun ta muka sassako cikin sassan miliyoyin da muka saki cikin wannan shekara da take shirin ficewa a cikin shirin namu na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniya. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka banci siyasa da shugabanci domin tabbatar da an yi tankaɗan tun kuɗe damuwar da ke dama al'umma ruwa. Kuma kamar inda al'ada take a sashen Hausa na muryar Amurka duk ƙarshen shekara mukan yi waiwayen wai ga baya domin tsaye da tsanin tsatsefe tsarin tsitsinto wasu tsirari daga cikin muryar da kwaji a cikin wannan shekara da muke shirin fita. Kuma na cikin manya-manyan batutuwan da 'yan Najeriya su gabar tunawa ba wai kawai a cikin shirin manuniya ba amma a fadin duniya. Maganar kutsowar korona da ta kora kowa gida a shekarar baya kuma aka shigo da jijjibinta a cikin farkon wannan shekara. Inda wannan nema ya sa wasu 'yan siyasa irin su Sani Sa'ad Sufi suka yi sallamar sakin sirdin sukuwar sukar gwamnatocin da suke ganin kamar sun matsa a kan yaƙi da koronan a wannan ƙasa. Wallahi tun da na ji an ce majinyacin korona a rana ɗaya na cin naira miliyan ɗaya na ce to talaka a Kaduna ba ne wannan gwamnatin da take neman kuɗi kuɗi kamar ta kama talaka ta siyar ta jin majinyacin corona ana kashe mai miliyan ɗaya ba sai inda ƙarfi ya kare wallahi ko talakan da ke birnin Wuhan inda corona ta fara fito ya fi talakan Kaduna wallahi samu sanyi. Maganar matsalambar matsananciyar matsalar tsaron da ke lamba a Najeriya kuma na cikin manya-manyan matsalolin da shirin manuniya ya shimfiɗa shimfiɗa da su a farkon wannan shekara. Ina ka waye gari 'yan siyasa ciki har da 'ya'yan jam'iyyar da ke mulki a Najeriya irin su Barista Salomon Dalon da tsohon minista ne ke cewa an tabkatar gaɗan turgudewar kokarin kwakule matsalar tsaro. Tabarbarewan yanayin tsaro wanda ba a taba an yi irin ta a tarihin arewa tun da ni a haife ni. A wannan arewan mutum yana ji yana gani za a afka mishi a fidda shi da matansa da yayansa a yi fyaɗe da matan a gaban yayan da mijin sale nan kuma a kashe mijin a yi awon gaba da matan a ce arewa wai kafin ka yi noma sai ka biya ɗan bindiga kuɗi kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi abin da muka yi ma jama'a kawai kenan dama inda za mu kai su kenan to saboda haka gwamnati mu ne amma yanzu idan ba mu yi ba daidai ba hakkinmu ne mu fita mu fada domin mun yi ma su jiya don saboda haka sai mu yi wa kanmu yau. Ba wai kuma ma barista Salman da da a iya cewa kila dan ya sauka kan kujera ta minista ba mutane irin su Hajiya Najatu Muhammad din da tunda ta tsiro a tsarin siyasa tafiya take ta shugaban kasa Muhammad Buhari. Ta gaya wa shirin manuniya tun farko farkon shimfida shimfiɗar shigar shirin a wannan shekara cewa akwai matsala gaskiya domin talakanci jagoran gwamnatin ma bai so a gaya mai gaskiya. Shi Buhari muna ganin cewar an ce masa mai gaskiya gaskiya mai gaskiya subhanallah suna ne na Allah haramun ne ma a kira wani mai gaskiya amma dai in har ma kana kwaranta gaskiya ya aka kai baka so a faɗa maka gaskiya shin kasar mu ce sai mu salwantar da ita ana faman kashe mutane duk sai mu ɗauke kai dan muna gudun kar mu bata masa rai shin si haka yake so a yi masa ƙarya sai dai kuma wasu gaggan jam'iyyar APC irin su barista Muhammad Ibrahim Zaria na ganin zare ido akan tsarin tsarkake samun tsaro a Najeriya wani abu ne da ba yanzu ya kamata a jefo shi ba domin tsohuwar cuta ce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ma gadon ta yi kuma idan aka duba yana kokari shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karɓi kasan a lokacin da komai ya tabarbare ne kuma tsaro ba wani abu ne da za ka wayi gari kawai kamar ka gina gida ne ko kai fenti ba abin da ya faru tun lokacin wasu shugabannin kasa na baya da suka shugabancin kasar nan aka karya lagwan sojojin kasar na farko aka daina daukan soja na biyu makaman yaƙi aka daina su jiragen yaƙi babu a haka fa wannan gwamnatin nan ta zo ta riski ƙasar nan bai da ma an zaɓe ta idan ta gyara in kura ne nuna maka kenan kuma shi makamin yaƙi ba kaman ka ɗauki eh, kuɗin ka ne aljuhu ka je ka siyo fatanya da adda ka ce a fatanya na ta kare ko adda na ya shi ba ba haka bane shi a yarjejeniyar duniya da ake na Geneva Convention makamin yaƙi in ka in za ka yi placing order ne sannan a kera maka a lokaci. yanzu shekara shida bata isa a muku makamai ba yanzu lokacin da asali lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya eh, samu yanda tsarin sojojin ƙasar nan sannan fa ya faɗi ya shiga faɗi ya tashi ya shiga nan wurin ya je wannan ƙasa ya je wannan ƙasa har suna sun sami shi saboda kiyayya. Da yake shirin manuniya kan nuna matsala ne sannan ya kokarin kwakulo mafita domin haskawa shugabanni da wanda ake shugabanta don nemo yadda za a samu a tsallake. A farko farkon shirin manuniya wannan shekarar shirin ya ziyarci gidan shehun malami Dr. Ahmad Mahmud Gumi inda wancan lokaci ya ce yana ganin akwai mafita akan maganar tsarkake tsamin tsaro. Su 'yan bangana mai da su civil defense su wannan mayakan su ma mai da su civil defense a musu training tare ko ku ku kare gari ku ku kare daji shikenan a ba su makami a in kai ma mutum training ai komai sai ka shi zai mana ai in kai ma mutum training ba zai halar bindigan nan ba sai ce halba ka ga fulani ka so ka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari watakila ka so ka kai mai tayin irin abubuwan da suke musamman ganin cewa shi ma ba fulatani ne ko ibo ne sai na ji na gaya mishi ba da wai ba fulatani ne abin da yake faruwa in shugaban kasa ko eh, gwamna ya zauna wai sai report da security suka kawo to za su durmiyar da shi amma ka ga shugaban kasa muna muna shirin hanyar ganin shi insha Allah wallahi zaman lafiyar mu ya zama muna dole in ba zaman lafiya aka bar noma aka bar kiwo talaucin da zai addabe mu ya fi abin da muke ciki yanzu ɗaya daga cikin batutuwan da manuniya ta bikin baje su a cikin wannan shekara da ke shirin ficewa ita ce maganar ficewar shugabanni daga Najeriya zuwa ƙetare domin ganin an duba lafiyar su mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abubakar ne a wancan lokaci ya hasashe akan irin abuwan da ya hanga a fitan shugaban kasa bai zama laifi a doka ba ko don shekarunsa da kuma yadda ya ta wahalhalu a asibitoci shekarun baya sai dai alkawarin da ya yi ne game da asibitocin najeriya da kuma alkawarin da ya yi na cewar in ya zama shugaban ƙasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita ƙasar waje ta dalilin jinya to amma ka ga biya wannan bukatan ba kamar medical check-up da ya cika waɗancan alkawuran da ya yi da medical check-up a nan abuja ma sai a mashi to in shi yana fita fita matarsa na fita mataimakin shugaban kasa na fita da dukkan waɗanda suke asorok suna fita su je su yi jinya a waje waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a kasafi ina suke zuwa to kaga wannan babbar ayar tambaya ce damban dambarwar dirawa gwamnati game da kakabuwar ƙara kuɗin mai a tare Najeriya na cikin batutuwan da manuniya ta duba tun farkon wannan shekara lokacin da aka soma shirin baki ɗaya kuma masani akan harkokin tattalin arziki malami a kwalejin kimiyyar fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna Dr. Ismail Ahmad an na cikin wanda suka ce ya kamata maganar tallafi a yi dubi na biyu. Tsari na jari hujja shi dama kullum sharan da yake ba gwamnatoci ne a cire wannan tallafin. Saboda ana ganin tallafin yana da yawa wannan kuɗin da za a yi amfani da shi wajen inganta rayuwar mutane. Amma abin da nake kallo a duk irin ya rayuwar mu na Najeriya da Afirka menene ake ma talaka da ya wuce wannan. Da haka ko nawa gwamnati za ta bada a matsayin tallafin nan ya kamata ta bada shi don a samu sauƙin rayuwa. Dokta wasu suna korafi ne akan cewa ai kuɗin da ake sawa din yi yawan da gara a cire kuɗin a taimaki mutane ta wani ɓangaren. Wannan argument din an dare ana kawo shi tun muna jami'a ake kawo wannan a duk da ake maganar kalin da ake tun daga wancan lokacin kare karen da ake rayuwar mutane ta inganta ne mun samu hanyoyi da suka fi na da ne mun samu eh, lafiya fiye da na da ne mun samu ilimi fiye da na da ne kuma in haka ne ai bai bai kamata ce al'umma su ne za su wahala saboda gwamnati ta kasa nemo waɗannan da suke ciwaciwan ba gwamnati ta kasa kenan saboda ya kamata waɗannan suke harkan ciwaciwan nan su ya kamata a nemo ba wai kuma in kaka kasa kamo su a musu hukunci kuma wai al'umma kuma sai mai ta wahala ba mutane na ƙauye suna wahala hatta jinjiri hatta yaro na ciki na wahala sakamakon wannan saboda abincin da maman ya maman shi ya kamata ta cin rayuwar ta inganta ba ta cin to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya waiwayen su kenan a cikin wannan kashi na farko na waiwaye adan tafiya a cikin shirin manuniya na wannan mako baki daya a madadin dukkanin wanda suka saba taimaka da tallafa don tabbatar da wannan shiri ya zo muku ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya. To sai a mana aikin gafara saboda wasu dalilai ko matsalolin da suka sha karfinmu ba za mu iya kawo muku shirin nasihar jama'a da kuma labaran duniya a takaice ba. ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon fatan alkhairi da taya murna ga Justice Ali Abubakar Babandi Gumel saboda shirin auren yarsa Salamatu Ali da angwanta injiniya Hisham Mika'ilu Umar wanda za a ɗaura yau dinnan jama'a da karfe biyu na rana a masallacin juma'a da ke kwalejin ilimi ta jigawa a garin gumel allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da shi jumbe hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alhairi sai anjima.